بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واركبوا لساك السابع وانا مصلى تشينك في درسي تشكل تافينا اسم المسلم ايو سافير لاربا شاشي لغوتا المحرم هجرم مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شرد شرد شرد شرد المحرم hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da sha hudu a wannan kuma shi da majalisunmu na goma sha biyar inda za mu tashi a akan attashahud a akan الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد التشهد wato salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa barakatiyya yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لنبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waɗannan su ne ruwayoyi guda biyu wanda ya zaɓa ya ambata a ƙarƙashin wannan matashiya assalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da malamai sun yi saƙani akan hukuncin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sallah menene hukunci sa wajibi ne tilas ne ko kuma mustahabbi ne ba tilas ba wasu daga cikin malamai suna ganin cewa hiya salati a tahiya tahiya ta karshen sallah tahiya ta ƙarshe. wajibi ne mutum sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi salati sannan sallah ta cika wasu kaɗan daga cikin malamai an ruwaito wannan daga wajensu daga cikin sahabbai akwai abu mas'ud Badiri, badri al-ansari tun waɗanda aka ruwaito wannan kaulin daga wajensa banda shi أقوي أبو جعفر الباقر أبو جعفر بن الباقر محمد بن علي أبو جعفر الباقر شيماء رويت أن قول النبو جنسة أقوي رسو مقاتل بن حياد تكلي ما مي أقوي رسو إمام الشافعي رحمه الله أقوي رسو الإمام إسحاق بن راهوية كما ونشيني قولي نبيه نا إمام أحمد إمام أحمد إلى قولي بلابيه akwai ruwayar marwazi akwai ruwayar abu zura ta dimashki ruwaya ta biyu tana cewa imamu ahmad ya tafi akan wajabcin salati ga annabi sallallahu a cikin wato abin nan a cikin tahiya ta ƙarshe akwai cikin malaman malikiya ibn al ɗaya daga cikin malaman malikiya ne shi ma yana da wannan ra'ayi banda shi akwai ibn al-arabi al-maliki shi ma yana da wannan ra'ayi kamar yadda yake cikin littafin al qur'an duka waɗannan suna ganin cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya wajibi ne cikin akwai sanso ibn al-qayyim cikin littafin sigilau al-afham akwai sheikh nasiruddin al-albani a cikin littafin su sananne sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama shi yana ganin wajibi ne ma har a tahiyar farko ba a ta ƙarshe kadai ba to shi yana wajen yin wa annabi sallallahu alaihi wa salati a tahiyar wato a tahiyar farko da ƙarshe sabanin sauran malamai duka suna wajen tawa da tahiyar ƙarshe banda banda ta farko to wannan shi ne ra'ayin farko na wasu malamai kuma suna ganin faɗar Allah ta'ala da ya ce inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wannan ta shafi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah domin suka ce lokacin sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa alimna wa arafna kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka mun sanya za mu maka sallama sallamar da suke nufi a nan ita ce sallamar da take cikin tahiya assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu. ce wanda ita ce sallamar da suke nufi cewa mun sanya ya za mu maka irin wannan don haka salatin ma da suke tambaya kenan shine salati da za su yi a cikin sallah yace to kuma Allah ta'ala cewa ya yi ayyuhan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku wadanda suka yi imani ku yi salati zaka umarni ne aka bayar kuma a ka'ida in aka da umarni al ƙa'ida shi shine wannan umarnin ya nuna wajabci sai idan an samu wani dalilin da yake kawar da shi daga kan wajabci zuwa kan mustahabbanci suka ce to anan kuma babu wani dalilin da yake nuna haka saboda haka da wannan dalili suka wajabta yin annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar karshe suka ce kuma hadisan da muka karanta dukkanin su ai a ciki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tambaye annabi ne sallallahu alaihi wasallam sun ce yaya za mu maka salati sai ce kulu ku ce saboda haka suka ce wannan ma umarni ne saboda haka al'amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub in aka bada umarni babu kuma wani abin da yake kare wannan umarnin daga ya zama wajibi to yana nuna wajabci da haka sun yi hujja da wannan daga cikin irin abin da suke hujja da shi akwai hadisin fadala ibn ubayd hadisin fadala ibn ubayd annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani mutum yana sallah sai ya kasance wannan mutum bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yana addu'a cikin sallarsa bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajila hada wato wannan yayi gaggawa yayi gaggawa sannan sai ya ce idan salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بما شاء نبي يقول إذا ديونكو yana sallah to ya fara tare da godewa ko girmama ubangijinsa tare da gode masa da yabansa sannan ya yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roki abinda ya ga dama ce to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ajila haza wannan yayi gaggawa tunda bai je shi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kika ce to wannan yana nuna wajabci Abu Mas'ud al-Badri wanda aka rawaito daga gare shi cikin musannaf na abdulrazzaq abu yana cewa ba ara anna salatin tammat hatta usalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ba na ganin cewa sallah za ta cika har sai na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati a cikin ta wannan duk suna daga cikin dalilansu akwai wasu dalilan da ba wannan ba amma dai waɗannan su ne mafi karfin abin da suka yi hujja da shi to sai dai da dama kuma daga cikin malamai suna da akasin wannan ra'ayi da dama daga cikin malamai suna ganin cewa salati a cikin tahiya mustahabbi ne wato ana son kai haka idan ba za ka yi haka to babu shakka ka tsara wanda bai yi salatin ba amma bai zama wajibi ba ta yadda sallar mutum za ta ɓaci idan bai yi ba wanda ita ce wannan shine kaulin Abu Hanifa shine kaulin imamu Malik shi ne kuma wata ruwaya ta imam ahmad ibn hanbal wato ruwayar ta farko sannan sauran malamai duka har ma daga cikin shafi'iyya din akwai masu wannan ra'ayi kamar ibn al-mundir shi shafi'iyya kamar irin al-khattabi shi ma ba shafi'i ne amma ya saba wa ra'ayin abin nan ya saba wa ra'ayin malaminsa, ko in ce to kuma wannan shine kaulin jumhur da dama daga cikin malamai wannan shine kawai cewa tahiya salati a cikin tahiya mustahabbi ne kuma musamman ma a tahiyar karshe akkadu istihbabu a tahiyar karshe suka ce saboda dukkan abin da aka yi hujja da shi ba baya nuna wajen ci karara baya nuna ci karara musamman hadisin da suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qulu allahumma salli ala muhammad qulu ku ce ka ce wannan umarni ne bayan tambaya duk umarni idan ya zo bayan tambaya to baya na nuna wajabci ba sun tambaya cewa yaya za mu yi maka salati ya ce to ku ce kaza kaza kaza to wannan bayan nuna cewa kuma ya zama wajibi ba sauraka al'amuru ba da su are dullu al ba a ka'ida idan dai umarnin ya zo bayan tambaya ne to wannan ba a cirar wajabci daga karkashinsa saboda haka abinda za a fahimta dai a nan shine wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mustahabbi ne idan mutum yayi to babu shakka ya fi wanda bai yi ba wannan shine kaulin da yafi zama rajihi wannan shine kaulin da zama rajihi malamai sun yi dogon bayanai akan wannan mas'ala ko ba abin nan manyan littafai al-imam al-qadi ya a cikin littafin ashifa ashifa yayi maganganu akan wannan akan hukuncin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiya kuma tun da shi ga maliki ne ya ya karkata ne zuwa ga ga ra'ayin wanda yake cewa mustahabbi ne sannan ya tsaurara maganganu kwarai da gaske akan imamu shafi'i har yana ganin kamar ma imamu shafi'i shi kadai ne ya kadaita da wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyar karshe tare da cewa ba shi kadai bane akwai wanda suka gabace shi kamar yadda muka ambata magana shi kuma a cikin kan imamu shafi'i a nan gurin ta ɗanyi tsauri kaɗan har ma ta kai wani daga cikin malaman shafi'iya wanda ya zo daga baya baya wanda ake kira muhammad ibn muhammad ibn khaidir al khaidiri ya yi masa raddi raddi a littafi keɓantacce ya sa masa suna zahar riyad fi raddi alaman shanna'a alaman aujaba zahar riyad fi raddi ala qadi iyad fi ma shanna'ahu على من أوجب الصلاة على البشير النذير في التشهد الأخير آه، يا مساء ردي إمام آه، ابن القيم أشكل لتاف سجلاء الأخاب شما يا فادة أما كان أكون من مسألة صورة باب تشيني باب آه، بتو أكن فروئنا مسألة تفكه ابن القيم أشكل a cikin tafin jala'ul يا ya ambaci ruwayoyi da yawa na sahabban annabi sallallahu alaihi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman salati wanda suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama banda ruwayoyin da suke marasil ne wato ba ambaci sahabi ba banda ruwayoyin da suke mawqufat ne wato maganganu ne ko salati ne daga sahabbai ibn qayyim ya ambaci kusan ruwayoyi wanda ta dangana su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kimanin 41 a cikin littafin jalal al-ahkam cikin malamai ma sun kara kan adadin da shi ya ambata kamar ibn hajar a cikin fathul bari ya ambaci cewa sun kai arba'in da bakwai duk da cewa a cikinsu akwai waɗanda ba su inganta ba zuwa ga adabi sallallahu alaihi wa sallam amma da wannan yana nuna maka yadda suke da yawa yadda malamai ko ce sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ruwaito salati daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta siyu da sigogi daban-daban a nan za mu ga siga biyu kacal ya kawo mana daga cikin sigogin nan da yawa in ce ibn qayyim kansa ya ambaci 40 da daya ibn hajar ya ce sun kai 47 to ba nan shi ne wannan littafin ya ambatan mana siga guda biyu ce kacal hadisin <coughs> hadisin ka'ab ibn ujra da kuma hadisin abu humaid al-munzir ibn sa'ad ibn al-munzir saidi waɗannan ruwayu guda biyu su ya ambata saboda sune ne aka ittifaki kamar hadisin ka'ab ibn ujra ibn manda yana cewa muttafaqun ala sihhatihi wato duk malamai sun yi ittifaki akan mujma'un ala sihhatihi duk malamai sun yi ijma'i akan ingancinsa saboda ka ta fuskar inganci babu waɗanda suka kai wannan hadisai guda biyu inganci hadisi na farko hadisin ka'ab ibn ujra wanda shine na farko imam bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi duka ashabu sunan guda hudu abu dawud da tirmidhi da an-nasa'i da ibn majah duk sun rawaito shi a cikin littattafan saura kaga al-kutubus sitta gaba daya sun rawaito hadisin farko shi ma hadisi na biyu haka ne ya zo a cikin kutubu sita duka saboda haka shi yasa lumanda ya faɗa dangane da hadisin kaf yake cewa huwa mujma'un ala sihhatihi an yi ijma'i akan ingancinsa imam bukhari ya kawo shi a gurare daban-daban a cikin littafinsa ba guri da ya kawo shi ba ya kawo shi a cikin kitabul anbiya ya kawo shi cikin kitabul da'awat ya kawo shi a cikin kitabar tafsir ya kawo shi a gurare daban-daban a hadisin kamar da muka ce waɗannan duka malamai guda shida ko limamai guda shida ɗin nan duka sun ruwaito hadisin sun ruwaito shi ta hanyar abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ibn abi laila tabi'i ne yake cewa ka'ab ibn ujra ya haɗu da ni laqiyani ka'ab ibn ujra fa qala ala uhdi laka hadiyatan sami'tu hamir rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bana yi maka kyauta ba bana yi maka wata kyauta ba wacce na ji ta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai abdurrahman ibn abi layla yace bala uhdi ah, bin ah, ahdili eh na kyautan mana ina so saboda haka sai yace da shi mun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam sa'alan sa'alna annabi sallallahu alaihi wa a kaifa salatu alaikum ahlal baiti min tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake muku salati ko ahlul baiti fa inna allaha allamana kaifa nusallimu alaikum da mu ya zame muku ya zame muku sallama wato a cikin tahiya an sanar da mu yadda zamu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa to in muka zo kuma yi maka salati ya zamu ce to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shi ne lafazin imam al-bukhari lafazi ne na imam al-bukhari da imam muslim kuma a ciki za mu ga an ambaci muhammad wa ali muhammad wa ibrahim wa ali ibrahim duk za mu ga an ambaci duka bangarorin biyu an ambaci sunayen an ambaci alayen annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa annabi ibrahim da alayensa sannan a ciki za mu ga allahumma barik ala muhammadin wa وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأنا لفظ za mu ga lafazi ne kamili cikakke lafazi ne kamili wannan lafazin kamili ya zo cikin imam eh, abin nan suna abin nan eh, sahih bukhari da sunan nasa'i da wannan lafazi da muka karanta ko shi cikin sahih bukhari da sunan nasa'i kuma wannan yana mayar da raddi ga abin da ibnu taymiya da ibnu qayyim suka faɗa na cewa babu wata ruwayar da ta hada آل إبراهيم وآل إبراهيم akwai magana da ibn taymiya da ibn qayyim suka yi na cewa duk ruwayoyin da aka samu babu inda aka hada ali ibrahim wa ali ibrahim sai ko kaga ibrahim ba a ce ali ibrahim ko kaga an ce ali ibrahim ba a ce ibrahim ba ko da ce kamar sallaita ala ibrahim innaka ko a ce ali ibrahim amma suka ce babu inda aka hada ruwayoyin biyu to wannan ruwaya tana mayar da wannan kaulin nasu kuma wannan zuhuli ne daga bangaren su idan ba haka ba akwai shi a cikin sahih bukhari a kitabul anbiya sai bukhari ya kawo wannan lafazin a cikin kitabul anbiya shi yasa malamai suka yi musu suka yi musu ta'akubi kamar ibnu rajab a cikin littafin sa al-qawaid al-fiqhiyya cikin al-qawaid al-fiqhiyya ya musu wannan gyaran haka na ibnu hajar a cikin fathul bari haka nan a Sheikh Nasiruddin Albani a cikin sifatu salam duk sun musu ainihin gyara da wannan ruwayar cewa akwai akwai wannan lafazin muslim da nasa'i na wannan hadisin cewa ya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sannan sauran irin kamar a yadda yake a ƙarshe abu dawud wani walakazin abu dawud abu dawud shi kuma ya kawo shi da lafazin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid wannan shine lafazin imam abu dawud za mu ga bangare na biyu cewa kama sallaita ala ibrahim babu ali ibrahim a lafazin abu dawud sannan ya ce وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم منكم بأن بشي إبراهيم عليه السلام آه، لفظ ابن ماجه شيكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متكمر ديدي دي لفظ أبو داود لفظ إمام الترمذي shi ma irin lafazi ibn maja ne sai dai cewa yi wa barik maimakon allahumma barik lafazin imam nasa'i shi kuma cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ali ibrahim sai kuma ya sake cewa allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahim wani shine lafazin imam nasa'i a cikin wani daga cikin lafazansa wasu daga cikin malamai suka ɗauki waɗannan a matsayin sigogi daban-daban wato sukan faɗauki kowace siga zaman kanta take tare da cewa hadisi ɗaya ne dukkanin waɗannan lafuzza sun zo a hadisi guda ɗaya ne shine hadisin ka'ab ibn ujra hadisi ɗaya ne sauraka ya zo da sigogi daban-daban wannan daga sassaɓawar masu ruwaya ne saɓawar wannan ta masu ruwaya ce ba wai ka'ab ibn ujra ya yi tambaya an gaya masa siga ya sake tambaya ta gaya masa siga ta biyu ya sake tambaya ta gaya masa waɗannan sigogi ba tambayar sau ɗaya mun san ya za mu maka sallama Allah ya sanar da mu to ya za mu maka salati sai yake kulu Allahumma zuwa ƙarshe saboda ka sau ɗaya akwai tambayar sau ɗaya aka ba da ansa amma a cikin masu ruwaya akwai waɗanda suka rike wani lafazi ba su manta da wani lafazi wannan ya ruwaito ya rike wani lafazi ya ambace shi ya manta da wani lafazi saboda haka in ka tashi a nan kamata a ɗauka duka lafuzan sun zo ne a cikin siyaki ɗaya illa iyaka kowa ya rike abin da ya rike ga a ce sahabbai sun bambanta kamar yadda za mu zo hadisi na biyu kaga sahabin ya bambanta hadisin abu humait wani sahabin ne daban saboda ka shi ma wani lafazin ne na shi daban ya ji kaga anan an samu siga daban amma in hadisi guda ɗaya ne ko da ya zo da sigogi daban-daban to ka ɗauka cewa siga ɗaya ce illa iyaka kowane mai ruwaya ya kiyaye wani ɓangare nata wani ɓangare kuma ya kuɓuce masa saboda haka an tashi haɗa siga ake shi yasa za mu ga waccan ruwayar da ya kawo mana sama ruwayar lafazin bukari abiya da nasa'i shine akmal za mu ga duk ya kunshi abubuwan da ake bukata ya kunshi faɗar ibrahim da ali ibrahim gaba ɗaya an gane ku saboda haka ba sigogi ba ne daban-daban siga ɗaya ce illa iyaka dai ta zo da lafuzza ne daban-daban hadisin abu humayd as-sa'ib shine hadisi na biyu wanda yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan shine hadisin Abu Humayd wanda shi ma mun ce yana cikin wato yana cikin ah, sayyid bukhari da sayyid muslim da kuma sauran littattafan sunan sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da sunan nasa'i da sunan ibn majah za mu ga a cikin sa shi lafazin sa ya sha babban da lafazin ka'ab ibn ujra hadisin ka'ab ibn ujra shi allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi amma a wancan za mu ga babu ala azwajihi babu ala zurriyati sai da ala alihi kuma za mu yi wannan bayani a menene za a amfana da shi wajen sabawan lafazan hadisan guda biyu salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa da ma'anoni guda biyu salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam salat kalmar salah tana zuwa da ma'anoni guda biyu tana zuwa da ma'anar addu'a da neman albarka ana kiransa salat a larabci kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kun min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum aw khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kaga anan an ce ka karbi zakka abin zakka daga cikin sadaka daga cikin dukiyoyinsu a cikin haske wa salli alaihim wa salli alaihim shine kai musu addu'a ka roƙa musu albarka shi ya sa idan mutum ya kawo zakkarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ce Allahumma salli ala fulan kamar da ce Allahumma salli ala ali abi aufa anan addu'a ne ma'ana Allah ta'ala ka albarkace shi ka albarkaci dukiyarsa to kaga anan kalmar salli ko salat ta zo da ma'anar addu'a ne da sa albarka ah, haka nan a cikin hadisi wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza du'iya ahadukum ila at-ta'ami falyujib fa in kana sa'iman falyusalli idza du'iya ahadukum ila at-ta'am idan aka gayyaci ɗayan ku cin abinci ko na walima ko ba na walima ba aka dai gayyace shi cewa ya zo ana gayyata sa ci abinci annabi ya ce falyujib ya ansa gayyatar sai ce in kana sa'iman idan azumi yake falyusalli kaga kalmar salati ta so falyusalli me yake nufi da fal yusalli shine yayi addu'a idan azumi yake to ya je sai ya masa addu'a to kaga anan kalmar salati tana nufin addu'a tana nufin fal yad'u wal yubarik yayi addu'a ya roƙa masa albarka akwai wasu daga cikin malamai da suka fassara fal yusalli ay fal yusalli rak'atai ya tashi ya sallah raka'a biyu da ba da kauli ne mai rauni ko wanda sun faɗi haka cewa ana nufin idan ya je yana azumi to sai tashi ya masa raka a biyu a gurin ta ba da maganar ba ba sahihiya ba ce a yana zuwa da ma'anar ibada bauta kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a ko ce salatin Allah ta'ala nau'i biyu ne salatin Allah ta'ala nau'i biyu ne akwai salati wanda yake as-salatu as wato salati na kowa da kowa kamar inda Allah ta'ala ce huwa allazi yusalli alaikum wa mala'ikatu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur huwa allazi yusalli alaikum shine wanda yake muku salati shi da mala'ikunsa dan ya fitar da ku daga dufai zuwa ga haske kaga nan an ce Allah yana yi mana salati da shi da mala'iku to amma wani irin salati salati ne na dukkan da Allah yake wa dukkan wasu mu'minai kuma sai aka fassara salatin a cikin ayar sai liyu kurija kun mina zulubati ila nur haka wannan fassara salatin ne shine fitar da mu daga dufai zuwa ga haske fitar da mu daga duhun jahilci duhun kafirci duhun munafici duhun saban Allah zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na da'a ga Allah to wannan salati ne na kowa da kowa da Allah yake yi wa dukkan wani mumini da shi da mala'iku akwai salati na musamman shi ne salatin da Allah yake wa annabawansa musamman annabinsa sallallahu alaihi wa sallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima haka salatin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa annabi wannan salati ne na musamman ba shi ne wanda aka ambata a farko ba yusalli alaikum malaikatu wannan salati ne na musamman da Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam to wasu daga cikin malamai suka ce salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shine rahama gare shi shine yi masa rahama wasu kuma suka ce a'a ana nufin yabo gare shi da girmama shi da ɗaukaka sha'aninsa a duniya da lahira shine yaban shine salatin da Allah yake wa annabi Shi ne ya yabe shi ya fito da girmansa ya ɗaukaka lamarinsa a duniya da lahira ne salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka rahama tana daga cikin wani bangare na salatin Allah ga annabinsa amma ba ita ce salatin ba in aka ce salati to wani abu ne da ya ɗara batun rahama kaɗai, dan za mu ga a wani gurin Allah ta'ala ya haɗa su su biyu ya haɗa salatin da rahama ɗin. ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kaga ashe akwai salawat akwai salati akwai rahma ba ba abu ɗaya bane abu ɗaya guda biyu to kaga in ka fassara salati da rahma anan zaka ce kamar an maimaita kalma ce guda an maimaita ma'ana ce guda ɗaya kenan alaihim salawatu suna da rahamomi kuma suna da rahama kaga abin zai zama bawalanci saboda ka salawatu suna da salatai kuma suna da rahama sauraka rahama wani abu ne da salatin eh, Allah ta'ala ya kunsa amma kuma ba wai ana nufin rahamar ita kadai ba kuma in ka ce kuma ka ga ai ba za ka ce Allahumma salli ala Muhammadin daidai yake da Allahumma irham Muhammadin babu shakka in zaka annabi sallallahu ce sallallahu alaihi ba ka ce rahima rahimahullah ba ko ana cewa annabi rahimahullah dai da ce sallallahu alaihi wasallam don wasu malamai ba suna gaba da dabi ka ce cewa annabi rahimahullah domin ana kamar kalmar rahimahullah ana faɗanta ne ga wani wanda ake ganin cewa ta yi ɗan samu matsala saboda haka a roƙa wa Allah ta'ala ya dai tausaya masa to kaga annabi za ka yi masa wannan zaton ba shi yasa wasu ke cewa ba a kawai kawai shi kawai ka ce ka zo ka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ka ce sallallahu alaihi wasallam ka ce rahimahullah to wasu suna ganin ba a faɗar haka saboda salati wani abu ne wanda yake ya ɗara batun rahama shi yasa wasu malamai suka ce ana nufin ana nufin yabo da girmamawa da ɗaukaka sha'ani da Allah ta'ala yake wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Imam Bukhari da ya kawo babin salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo maganar Abu Aliya cikin tabi'ai wanda yake cewa salatin Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine sana'uhu wa ta'dibu salatin Allah ga annabinsa shine yabo da yake masa da kuma girmama shi shi ne abin da ibn kai ya bin jayar a cikin littafin cewa wannan shine ake nufi da salatin Allah ga annabinsa ya kuma yi raddi ga wanda suke fassara salati da rahama ya kawo wajen fuskoki goma sha biyar na raddi ga wannan kauli saboda haka salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nufin ah, يبو الله تعالى يكي مسا يتي اللهم صل على محمد يا الله كي سلاتي اللهم يا الله كي سلاتي على محمد النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل محمد تكون يا محمد الآل وسنتشين الآل تسهيلني أفي كونا إتهاء من تكوى همزة الآل شين الآل وصفوسك الآل يا في الآل لأن الآل أنا أبتت سوي لنجير مبارا لنجير مبارا آل فلان آل فلان وجان أجير مبارا متن في بمقاة أهل في أتعال فتألت على إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبرانا على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبرانا على العالمين suka ce amma aka ce al'al ko alul ahlul baiti to ana nufin gida annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka faɗa ka ko ba a faɗi sura annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ana nufin iyalan gidansa ta ce alul baiti kawai gida annabi ake nufi in har wani ake nufi to sai an faɗo sunan a ce alu abubakar ko a ce alu umar sai an ambaci suna amma ka ce alul baiti kawai to kawai ka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da suka ce ali daga ala ya ulu ne ayyar ji'u saboda shi wanda yake mai gida kusan duka iyalansa gare suke komawa duk sanda wani abu ya taso to za a nemo mai gida ne to daga nan aka samu alu to aka ce aka ce alin mutum to matansa sun shiga matansa sun shiga ahalinsa sun shiga ah, malamai sun yi batutuka daban-daban wajen tantance alin annabi sallallahu alaihi wasallam su waye alayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye ahlul baiti malamai a littattafai sun yi batutuwa daban-daban wasu su ce alin annabi sallallahu alaihi wasallama shi su ne zurriyarsa kadai wato ƴaƴansa kawai su ne alayensa wasu suka ce a'a banu hashim khasa wanda suka fito daga gidan banu hashim su kadai ne alayensa wasu suka ce duka ƙurayshawa ba alayensa ne saboda kaga banu hashim banu mutalib banu umayya banu adi banu tamim banu taib dukkanin su alayensu duk dukkan waɗannan ƙurashawa ne ka wasu suna ganin duk ba wani ƙurashawa, wasu ma suka ɗebo ta da faɗi sama da haka suka ce duk ma wani mai tsoron Allah shi ma alul sai duk ba wani mai tsoron Allah cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama to yana cikin ahlul bait har ma wani yake cewa lam yakun ahluhu illa qarabatuhu sallal musalli ala taqi abi lahabi da a ce babu wani alayen annabi sai na kusa da shi sai dangin shi to da mai sallah ba sai ce sai yi salati ga abu lahab tunda shi ai dangin sa to wannan kauli kauli ne da ifi ne wanda kowa zai fahimci abin nan akwai bambanci tsakanin al da auli da da da wali al ko al awliya akwai bambanci da ce Allah ce in auliya'uhu illa al muttaqun Kan auliya ake magana ba al ba saboda haka wataƙila wancan aya ita fusgi waɗannan har suke ganin cewa kowa ma daga cikin mabiyansa ana iya kiransa alin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam to akwai wanda suke ganin alayen annabi sallallahu alaihi wasallam su ne banu hashim da banu muttalib banu hashim da banu muttalib saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu wa banu hashim wa banu muttalib shay'un wahid nahnu wa banu muttalib shay'un wahid mu da banu muttalib abu ɗaya ne saboda ka sannan gidaje biyu da gidajen Qurayshawa ana kiran su alin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da aka yi hisaru bani hashim lokacin da Qurayshawa a makka suka yi wa annabi salama da zurriyarsa takunkumi su ma barul muttalib suna cikin waɗanda aka yi wa sa wannan takunkumi aka ki sayar musu aka ki saya a wajensu, aka ki auren ƴaƴansu aka ki auren musu aka ƙi daina hulɗa da su gaba ɗaya aka yanke alaƙa da su duka suka shekara suka yi shekaru cikin wannan yanayi to barul muttalib suna cikin waɗanda aka yi haka aka yi wa haka shi yasa annabi ya ce mu da su ɗaya ne to wani ya sa wasu sun ce su ma suna cikin abin nan a banu hashim wata ce gidaje guda uku su ne alu abbas da alu ja'far da alu ali da alu aqil gidajen da suka fito daga abinda wanda suka fito daga cikin waɗannan gidaje zurriyar wannan gidaje dukkanin su alul baiti ne wanda suka fito daga gidan al-abbas ibn abdul muttalib ko suka fito daga gidan ja'far ابن ابي طالب كوس كفتونا جراء قيل ابن ابي طالب كوس كفتونا جراء علي ابن ابي طالب وانا دكا ننس سنة تكين آل البيت اسمع لبسكتي ما تنسى ما سنة تكين آل البيت ما تن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوما سنة تكين آل البيت وانكما وانا قول شيني سهيل تورك ان انت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا لكم ونسك فتولة جلب ونوحاش كوبر المطلب سنن كما da matansa da matansa waɗannan dukkaninsu iyalan gidan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kuma wasu suna ganin cewa su matan annabi sallallahu alaihi wa sallam sadaka ba ta haramta gare su ba kamar hadisin zaid ibn arqam da aka tambaye shi su waye alim annabi sallallahu alaihi wa matansa ba sa ciki Hussein ibn Sabira ya tambaye shi matansa ba sa ciki yace suna ciki أما آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرموا من حرموا الصدقة فيأتي وهم آل جعفر آل عباس وآل جعفر وآل علي وآل عقيل yace su ne matan su wanda aka haramta wa cin sadaka shi yasa a wata ruwaya ya cire su to wasu malamai suka ce saboda shi ya fahimci cewa wanda aka haramta wa sadaka to waɗannan su kaɗai ne zasu shiga cikin alul baiti to amma wasu suna ganin cewa su ma matan annabi sallallahu alaihi wasallam din baya halatta gare su sadaka saboda su ma sun samu wannan kusanci da annabi sallallahu alaihi wa sallam mata annabi sallallahu alaihi wa sallam su sun samu zamantowa ya iya ƙarin baiti saboda suna suna auren annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wata mata da ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam koma ga Allah tana karkashin sa ko ta rasu tana karkashin sa tana tare da shi to wannan tana cikin arin baiti banda wacce zai aura ya taka wannan ta fita daga duk da daman ta samu arin baiti ne kasance tana gidansa saboda tana gida a nan sallallahu alaihi wa sallam amma ta fita daga gidan shi kenan ta zama ba a arin baiti ba wai matar da ta saka ba a cewa iyalanka ta fita daga cikin kuma batun zaman ta iyalanka saboda haka ita ta samu wannan amma su banu hashim sun samu wannan daraja ne saboda sun fito daga wannan tsatso na banu hashim wannan shi ya ba su wannan daraja kaga saboda haka su mata annabi sallallahu alaihi sun samu darajar zamantowar wasu alil baiti bil bitabaiya wadancan kuma bil asala wadancan bil asala su kasance wasu banu hashim ko banu muttalib shi ya ba su damar su zama cikin alil baiti bayan sun yi imani amma su waɗannan duk matar da annabi sallallahu ya aura ba banu hashim bace to ba za ta samu wannan matsayin ba sai bayan ya aure ta to shi yasa wasu malamai suka yi magana akan mawali yantattun bayi wato da waɗanda mata a sallallahu alaihi suka yanta bayan da mata a sallallahu suka yanta kamar barira misali da aisha radiyallahu anha ta yanta suka ce to ita ma za ta iya zama alin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda kasance wata yantacciyar waɗanda suka yanta su ne alin nabi sallallahu alaihi wasallama bil wala ta hanyar wala'i ta hanyar wala'i to waɗannan su ne ake kira alin nabi sallallahu alaihi wasallam ko su ne aka haramta wa sadaka hadisai da yawa sun nuna haka ba hadisa Abu Huraira a cikin Sahih Bukhari lokacin da aka kawo wasu. dabinan sadaka gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama a daidai lokacin alhassan wal suna gidan sai suka ɗau dabinan suna wasa da shi sai ɗaya daga cikin su ya yunkurin ya kai dabinan bakinsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam tankuba hannunsa yake cewa amma alimta anna ala muhammad la yakuluna sadaka sai baka sani ba cewa mu iyalan iyalan muhammad ba sa cin sadaka annabi ya hana shi ya ci wannan dabino haka akwai hadisin zaid ibn arqam wanda muka ce yana cikin sahih muslim wanda Hussein ibn Sabira ya tambaye shi cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ciki yace hum min ahli baitihi a wannan ruwaya yace hum min ahli baitihi walakin ahli ahli baiti man hurimu as-sadaqa su ma suna cikin ahli baiti tunda matansa ne amma dai wanda nake nufi su ne waɗanda aka haramtawa su ci sadaka ya ambace su ahli Ja'far ahli Aqil ahli Ali ahli Abbas haka nan akwai hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha fi sahihain wanda lokacin da fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo wurin abubakar radiyallahu anhu tana neman gadon mahaifinta tana neman ba ta gadon mahaifinta sai na abubakar ya gaya masa cewa ba zai ba ta ba saboda ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna ma'ashar al-anbiya ila nuran ma taraknahu sadaqa mu taron annabawa ba a gadar mu abinda muka bari abinda muka bari na kowa da kowa ne zai mu ba ta gadar ba ma ba ma ba a cin gadar to shine yake cewa inna ma ya'kulu alu muhammad min hadha al-bahr inna ma ya'kulu alu muhammad min hadha al yana nufin dukiya ta ganima ko dukiya ta fai'i cewa alayen annabi sallallahu alaihi wasallam su daga cikin wannan dukiya ake ciyar da su ta nan suke ciki wato wata dukiya dukiyar ganima ko dukiyar da aka samo ta fai'i wato dukiyar da aka samo ba tare da an fafata da da da abokan gaba ba to a nan ne ake fitar da bayan an raba ta biyar to shi kuma kaso biyar din sai a raba shi biyar sai a fidda musu rabu kaso ɗaya a ciki wato khumusul khumusi Allah ta'ala ce wa alamu anna ba zalimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidhil qurba ma wani masaki masakin wani sabi to kaga waɗannan zil qurba su ne iyala a sallallahu alaihi wasallam in an samo dukiyar ganima ko dukiyar fa'i sai a kasa ta biyar kaso na farko abin da kaso hudu kaso hudu sai a ba wa waɗanda suka cancanci a basu idan ganima ne waɗanda suka fita yakin idan ba ganima ba ce fai'i ne a ba wa dukkan sauran fukara duk dukkan talakawa wanda gwamnati take taimaka musu sannan kaso kuma ɗayan da ya rage cikin biyar sai a kasa shi biyar to sai a ɗau kashi ɗaya kashi ɗayan sai a bawa ahlul bai su kaɗai to wanda shine homosul homosi su ahlul bai ta abinda aka saboda kan an yi zakka ba a ba su a a cikin na ake ci da su dan su ba su cin sadaka sannan akwai hadisin rabi'a ibn al-harith da al-fadl ibn abbas lokacin da rabi'a ibn al-harith ya ga wa dansa al-muttalib ibn rabi'a ya da cikin ahlul baiti da fadl ibn abbas ma yana cikin ahlul baiti cewa su je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam su su su samu wani abu na sadaka ko ya sa su a cikin waɗanda za su yi aikin zakka ta yadda in an gama su ma a sallame su su zama cikin wal'adili na alaiha to da suka je suka roki annabi sallallahu alaihi ya ba su wannan damar sai annabi sallallahu alaihi ya ce a'a إنما هي أوساخ الناس إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس فلا وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد فأنا صدقة دتني لمتاني dukiyar mutane ce suke tsarkakewa ta hanyar fitar da zakka to bai kamata a ce annabi muhammad sallallahu da iyalansa sun ci daga nan ba a cikin hadisar da suke nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin alayensa akwai wannan hadisar biyu da suke gaban za mu ga a hadisin Hubayt a hadisin Ka'ab ibn Ujra hadisin farko ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin Allah ka yi salati ga Muhammad da iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a za ka ambaci ali a na biyu sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi Allah kai salati ga Muhammad da ma da zurriyarsa kaga wanda yana nuna maka cewa ali Muhammad da ya zo a cikin Ka'ab ruwayar Ka'ab matan Annabi suna ciki da ƴaƴansa matan Annabi suna ciki da ƴaƴansa kaga wannan hadisin Humayd Abu Humayd ya fas ya ƙara fito maka da fassarar hadisin Ka'ab ibn Ujra sauraka sai ka hada su su biyu sai su baka ma'anar cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa suna cikin aluhu suna cikin iyalansa haka na akwai hadisin Aisha a cikin sahih Muslim lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya ya yi layya da raguna biyu sai ce Allahumma taqabbal min Muhammadin sai ce wa ali Muhammadin sai ce wa min ummati muhammad Allahumma taqabbal min muhammad Allah ka karba wa muhammad ila rufin kansa sallallahu alaihi wasallam wa min ali muhammad ka karba ala ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nufin wa yana nufin iyalansa na gida matansa kaga ba ba wasu can daban a wajen gida ba yake nufi iyalansa na gida kaga shi iyalansa na gida ana kiransu ali muhammad sannan cewa min ummati muhammad kuma ka karba ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna maka cewa ummatu muhammad ba ta cikin ali muhammad ummatu muhammad daban ali muhammad kuma daban saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya laye da rago biyu rago daya nashi shi da iyalansa rago daya kuma al'ummarsa shi yasa aka ce duk wanda ba bai samu ya yi layya ba saboda rashi to ya shiga cikin layyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a madadin al'ummarsa Hakanan akwai hadisai hadisi a cikin sahihaini cikin bukhari da muslim hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta Allah ka sanya arzikin a to abincin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da zai ci a cikin sa to kaga anan ali muhammadin wa ake nufi yana nufin wasu can banu hashim da ke waje ko yana nufin iyalan gidansa matansa da da da ƴaƴansa yana nufin iyalan gidansa Allah ka sanya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ci da iyalansa shi da aluhu ya zama kotan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya zo masa duk mabukaci in ya zo sai dauka ya bashi zai dauka ya bashi to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ya kirawo matansa da ali muhammad kaga shi fitar da su ba karaman laifi bane saboda akwai hadisin aisha kuma a cikin sahihai shi ba akwai hadisin aisha a cikin sahihai wanda take cewa ma a ali muhammad min khubzin ma'dum thalathata ayyam ma a ali muhammad min khubzin ma'dum wato iyalan muhammad ali muhammad iyalan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su ci gurasa da miya wato sun koshi ba kwana uku ci kwana uku a jere suna samun gurasa da miya suna ci suna koshi to kaga anan alu muhammadin abin da yake nufi ana nufin matansa ana nufin matansa da gidansa to kaga duk waɗannan hadisai suna tabbatar maka da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su suna cikin iyalansa saboda in kana son ahalul baiti dole ka so matan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ne ka zama mai cikakke mai san ahalul baiti amma da ba zai so matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ƙaryar ƙarya yake ce na sa ahalul baiti ƙarya yake kuma aya cikin suratul ahzab tat ta nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin iyalansa kat abin da ta nuna ke saboda gaba ɗaya ayoyin da suka sauka inda aka yi maganar alayen gira da sallar ala maganar matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nabi kulli azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa wa in turidna ad dunya وإن كنتن turidna الحياة wa rasulahu wa ad-dar al akhirah fa inna فإن 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima kaga ya yi wanda bai kulle azwajika ya kai wanda annabi ka gaya wa matanka kaga akan mata ya ka ce ya nisa annabi من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا هذا أكقارت يا نساء النبي يا قوماتا النبي هذا لما كان أكي أكم ما تنسى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وتشكم تيني قوية تيتاء بألا تأيك تنقل تزام ننن كامة لعننت شيسا علي بن الحسين علي بن علي بن الحسين زين العابدين yake cewa mu iyalan gida annabi sallallahu alaihi wa sallama in mun yi laifi ninka mana ake yi kamar yadda in mun yi alheri ninka mana ladan ake to gashi amma matan annaba abinda Allah ya faɗa akan su man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azabu da'ifai kaga shi suna gida cikin iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya sake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا kaga annan ma sai aka sake cewa ya ku matan annabi in kun ji tsoron Allah ba daidai kuke da kowace mace ba kaga wani yana nuna maka fifikon su akan sauran mata duka lastunna ka ahadin min nisa in ittaqaytunna fala taqba'na bil qawli wa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa sai ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidan gidajenku wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyah al ula wa wa as-salata atina az-zakata wa ati'na وأطعنا wa rasulahu ك يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كاجا أهل البيت كادو وأنا ونسياكي أنا مبالا ما كان أنا مثلا في أكا تشيغا ولا تشيوا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا أكا تشيغا بكم أنا مبالا في أكا تشيكو تكا wato tintintini kuna bitar abin da ake karantawa a gidajen ku na ayoyin Allah da hikima to kaga ka zo ka ce wannan maganar duka an ɗauko ta kan matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba sai aka watsar da su kaga ai wannan gwaranci ne kana magana ka shigo da wata magana da ba ta da alaka da wanda kake magana da shi wanda dai ya ce haka Allah yake nufi wato inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahli al-bayt babu mata annabi a ciki tare da cewa farkon ayoyin duka kan mata annabi ake ayar da ta biyo bayan wannan kan matan annabi amma kuma iya wannan jumla su ba su a ciki ka ta baranci ne wannan in ba dai in ba rigima ba ce ai an ce alaikum alaikum tunda haka ga haka alaikum maza ai ake nufi a larabci inda mata ne sai a ce alaikunna tare da cewa sun manta a nan ana magana ne akan duka mutanen gidan mutanen gidan kuma akwai maza akwai mata duk da an ɗauko magana akan mata to da aka zo maganar ahalin baitin duka to akwai maza akwai mata duk kuma sanda aka samu maza da mata to ana linjayar da janibin maza sai a ce alaikum ba za a ce alaikunna ba aka ce alaikunna an fitar da mata maza amma ka ce alaikum matan sun shigo shi sa Allah ta'ala lokacin da lokacin da ya abin nan a lokacin da annabi Musa alaihi salam ya fita da iyalansa Allah ta yi qala da ahlihim kusu inni ana suna. in kusu a ƙa'idar larabci maza da yawa ake ce in kusu amma nan matarsa ce amma kawo jam'in maza saboda ana maganar iyalan gidan gaba ɗaya haka nan kissar annabi ibrahim alayhi salam da matarsa lokacin da mala'iku suka zo suke masa bishara da da zai samu ɗa امرأته قائمة فضحكت wa basharnaha bi ishaq min wara ishaq yaqub qalu قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد رحمة الله وبركاته عليكم عليكم أنا ما قال ما ترى النبي إبراهيم وكتي رحمة الله وبركاته عليكم ka shiga gidanka matarka ita kaɗai cewa kake salamu alaikum assalamu alaikum alaikum har shi mai rigimar inda yawa ne ba zai ce assalamu salamu to dan da zaka ce alaikum tunda ka ce in mata ne dole sai ce alaikum to wanda ya san ka'idar larabci duk ba zai samu wata rikici ba amma wanda yake bai san larabci sai zai rikici kuma ya haɗu kuma da rikicin kwakwalwa da rikicin aƙida da rikicin eh saboda ka wannan ana nufin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisul kisa lokacin da ya kirawo fatima da yayanta hasan da husaini da ali kaga ya kirawo fadima ya kirawo maza uku ali da 'ya'yansu biyu maza hassan da husaini amma da ya tashi ayar ya karanto dan ba ku ce fadima ta fadi ba ai kaga ayar ya karanto inna ma yuridu Allah li yuziba ankum ar-rijsa ahla al-bayt ce Allahumma haula ahli fa tahhirhum sai ya karanto inna ma yuridu Allah li yuziba ankum rijsa ahla al-bayt kaga a nan fadima tana ciki amma da mirin za aka kawo saboda mai saboda sun yi rinjaye in ka cire in ka cire ka ce sai an abin nan ka ce ba za a faɗo ta ba abin nan ka ce wannan miri yana fidda mata to ga ita ma ka fidda ita to wanda ya fidda ma daga alibaitu kuma wayar bane abin da hasar da wasu da duka to sun ce ummu salama ta zo za ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anti ala khair makanaki anti ala khair ya inda kike ke kina tare da alkhairi ke ma suka ce to tunda annabi ya hana ta shiga ya ba ta ciki tare da cewa sun manta ita daman ta shiga ba wanda yake kokonto saboda akan yakin su aka saukar da ayar kaga ita daman ta shiga to me za ta dawo kuma yanzu maganar da ake ba maganar ali da da fatima da hasan da husaini ake ba a cikin ayoyin ya nisa annabi ya nisa annabi to akwai buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da al'umma cewa waɗannan su suka fi cancanta saboda haka ya sa su a cikin gwado ya karanto ayar dan a fahimci cewa su fa ne suka fara ma shiga amma ita tun da an riga an san ta shiga kaga ba buƙatar ta kuma shigowa gwado sannan kuma godan nan akwai wanda ba muharramin ta ba a ciki akwai sayyidina ali ta shigo cikin gwado guda da sayyidina ali da abin nan kake so a gurin su ba komai bane saboda haka wannan wa ala azwajihi wa zurriyatihi yana tabbatar da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin alayensa kuma shi lokaci yayi zamu tsaya nan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh